da tsakar dare kuma daga baya sai suka ji karar wasu abubuwa masu fashewa a cikin makon jiya ne gwamnan jihar borno babagana umar zulum ya kai wata ziyara ta musamman a garin na gamboro inda ya kaddamar da wasu ayyuka ciki kuwa har da buɗe hanyar da ta taso daga garin zuwa maiduguri ta wacce ta ratsa ta garin dikwa gwamnan ya kuma kaddamar da wani shiri na inganta tsaro wanda a ƙarƙashinsa aka samar da ƙarin jami'an tsaro sai dai a bisa alama wannan mataki bai wadatar ba ganin yadda waɗannan mahara suka iya kutsawa kusa wato a kusa da garin kuma suka iya yi wa sansanin jami'an tsaron najeriya mummunar illa tunanin ma sama da mutane hamsin tiki kuwa har da 'yan sanda ne 'yan bindiga suka kashe a sassa daban-daban na fadin najeriya a makon da ya gabata waɗanda suka mutu a sakamakon hare-haren na 'yan bindiga sun hada da 'yan sanda uku a jihar ibonyi da mutane takwas da aka kashe a wani hari da aka kai a kasuwar shanu ta jihar abia duk a kudu maso gabashin najeriya sai kuma mutum goma sha takwas a jihar zamfara da ke arewa maso yammacin kasar nan wannan adadi na nuni da ƙari idan aka kwatanta da waɗanda aka kashe a makon da ya gabaci wannan inda suka kai mutum arba'in ciki ko har da jami'an tsaro sha ɗaya. munanan hare-haren makon da ya gabata sun afku ne a dukkanin sassan kasar nan amma ban da kudu maso kudanci da arewa maso gabashin kasar nan ko a ranakun juma'a da asabar da suka gabata sai da 'yan bindiga suka afka garuruwan kimo na jihar wato garuruwan kimo da birnin yawuri hantsi da galambo inda suka kwashe tare da yin awon gaba da mutane da ba a san adadinsu ba rahotanni na cewa 'yan bindigar sun yi kaka gida a dazukan yankunan na yawuri tare da mutanen da suka sace kuma sun hana al'umma ga gawakin 'yan uwansu da suka kashe trans zai muna jihar kebbi inda rahotanni daga jihar ta kebbi wacce ke arewa maso yammacin najeriya suke cewa 'yan bindiga sun kashe mutane sha biyar tare da yin awon gaba da wasu da ba san adadinsu ba a wasu yankuna da ke karamin hukumar yawuri wani magidanci da ke ɗaya daga cikin yankunan da al'amarin ya faru ya shaidawa manema labarai cewa tun da misalin karfe 6 na safiyar ranar asabar barayin dajin suka afka a garuruwan kimo da hantsi da birnin yawuri da galambo inda suka tarwatsa al'umma ya ce ganin haka ne ya sa mutane suka ba zama a cikin dazuzzuka domin tsira da rayukansu amma 'yan bindiga suka bi su da harbi da sara inda suka kashe da dama daga cikinsu. su yanzu dai al'amura wato al'ummar sun gano gawakin mutane sha biyar ciki ko har da mata sai dai sun ce 'yan bindigar da yanzu haka ke cikin dajin sun hana su su ɗauko sauran gawakin 'yan uwan nasu al'ummar yankunan waɗanda suka ce suna neman ɗauki na gaggawa sun koka akan yadda jami'an tsaro ke sintiri akan tituna ba tare da sun yunkura wajen farauto 'yan bindigar da suka yi awon gaba da ɗimbin mutanensu da dabbobinsu ba. watanni takwas bayan da 'yan bindiga suka yi awon gaba da ɗaliban sakandaren gwamnatin tarayyar najeriya da ke birnin yawuri a jihar kebbi har yanzu 'yan bindiga suna rike da fiye da goma daga cikinsu duk kuwa da biyan kuɗin fansa da aka yi da kuma musayar fursunonin da aka yi a lokuta daban-daban wani bincike da jaridar daily trust ta gudanar na yi nuni da cewa an aurar da kimanin dalibai mata sha uku ga 'yan bindiga kuma yanzu haka wasu daga cikinsu na da juna biyu a ranar 17 ga watan yunin shekarar da ta gabata ne barayin dajin da ke biyayya ga kasar gumin dan bindigan nan dogo gide suka afkawa makarantar sakandaren birnin yawura a jihar kebbi inda suka yi awon gaba da gwamman dalibai da malamai biyar binciken jaridar ta daily trust na yi nuni da cewa tsakanin ɗalibai ɗaya zuwa sha hudu na hannun 'yan bindigar kuma ɗaya ne kawai namiji daga cikin su wasu majiyoyi sun ce tabbas dogogide ya aiwatar da barazanar da ya yi ta aurar da 'yan matan da suka rage a hannunsa inda yanzu haka wasu daga su ke da juna biyu to nan kuma ana sa ran shugabannin kungiyar malaman jami'o'i ta kasa asu za su gana a litinin ɗin nan gabanin ganawa da gwamnatin tarayya a cikin makon da muke ciki a makon da ya gabata ne asu ta sanar da tsunduma cikin wani yajin aikin gargadi na tsawon wata guda saboda rashin cimma bukatun da suka daɗe suna nema daga gwamnatin tarayya rahotanni sun ce mambobin majalisar zartaswa na kungiyar ne za su tattauna a matsayin share fagen gana wasu da wakilan gwamnatin tarayyar nan kuma tsohon shugaban kasar nan olusegun obasanjo ya ce najeriya na bukatar mutanen da ake kira da 'yan tawaye da dama waɗanda za su rika bayyana wa gwamnati gaskiya ba tare da wata fargaba ba tsohon shugaban wanda ya ce babu yadda za a yi kasar nan ta ci gaba muddin kowa na zuba idanu yana zuba idanunsa wajen kallon abin da ke faruwa ba tare da ya buɗe baki wato ba tare da an buɗe baki ana magana ba ya bayyana damuwa akan yadda najeriya ta samu kanta a halin yanzu obasanjo ya ce ya zama wajibi ga duk wani mutum da ya tsaya wa gaskiya da amana ya rika ganin sa kamar dan tawaye saboda yadda zai rika tsage gaskiya yana fada wa kowa tsohon shugaban kasar ya ce ba su da wata ƙasa da za su kira a matsayin tasu saboda haka suna buƙatar ƙarin 'yan tawaye waɗanda za su dubi idanun shugabanni domin faɗa musu gaskiya ba tare da wata fargaba ba. jaridar daily trust ta ruwaito obasanjo na wannan kalamai ne a wajen kaddamar da wani littafi da aka wallafa a kan shugabannin addinin kasar yarabawa wato wani shugaban addinin kasar yarabawa tayo tsohon a birnin abekuta a nan kuma wata babbar kotun tarayya da ke abuja ta yi watsi da kare da wata kungiya mai da'awar kare haƙƙin ɗan adam ta shigar tana kalubalantar cancantar takarar tsohon mataimakin shugaban ƙasar nan atiku abubakar kungiyar mai suna egalitarian mission for africa ita ce ta shigar da karar tana kalubalantar cewa ba a nigeria aka haifa a tiku ba don haka take neman kotu ta hana shi tsayawa takarar shugaban kasa sai dai alkalin kotun mai shari'a inyan eko ya yi watsi da kare inda ya ce ba hurumin kungiyar ba ne kamar yadda kamfanin dillancin labarai na nigeria ya ruwaito watsi da karar na zuwa ne bayan da gwamnatin adama ta shaida a kotun cewa atiku cikakken dan jihar ne wanda aka zaba gwamna a shekarar 1999 kuma ya zama mataimakin shugaban kasa daga 1999 har zuwa shekarar 2007 a nan kuma tsohon gwamnan lagos kuma jagoran jam'iyyar apc mai mulki bola ahmed tinubu ya shaida wa matasan kasar nan cewa za su yi shugabancin ƙasa amma sai bayan ya kammala fitattun dan siyasar na najeriya ya shaida haka ne a ziyarar da ya kai wa alafin na oyo lamidi adeyemi wato lamidi adeyemi a ranar lahadi tinubu ya buƙaci matasa da su ba magabatansu dama a cewarsa kun toshe wa magabatan ku dama tun kafin ku zama shugabannin kasan idan kun zama shugaban kasar fa za ku kore mu ne sai kun tsufa za ku zama shugabannin ƙasa kuma sai na riga zama shugaban ƙasa a cewar tinubun matasa a najeriya sun daɗe suna fafutukar ganin sun kai ga madafan iko da samun mukaman siyasa to dangane da wannan batu wata ƙungiyar matasa ƙwararru ta arewacin najeriya mai suna northern young professionals a turance ta buƙaci 'yan najeriya musamman ma 'yan kasuwa da masu masana'antu da su goyi bayan takarar jagoran jam'iyyar apc na ƙasa bola ahmad tinubu a zaɓe mai zuwa a yayin ganawa da manema labarai a jihar kano mai magana da yawon ƙungiyar matasan abdullahi tanko ya kasai ya ce lokaci ya yi da za su jagorantar da mutumin da ke da masaniya a harkokin kasuwanci da masana'antu domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa tare da zuba jari har ma da sama matasan najeriya guraben aikin yi a cewarsa tinubu ya yi an gani sa'ilin da yake gwamnan jihar lagos inda bayan samar da ababen more rayuwa jagoran na apc ya kuma samar da jadawalin bunƙasar tattalin arzikin da jihar lagos ke tunƙaho da shi a halin yanzu so maganar gaskiya shine abu shi duk ɗan siyasa in ya ce yana so zai yi takara ko ya nemi takara abin da kake duba shine abin da ya yi a baya wani ahmed tinubu mu mun zauna mun yi tunani mun ga tun daga 1999 da aka dawo siyasar nan ya yi gwamna su biyu a lagos kuma tun daga nan bai sake wata takara ba sai yanzu amma mutum ne da muka ga abin da ya yi a lagos wajen gina lagos wanda har yanzu akan wannan tsari suke wanda ya shimfiɗa kuma kullum ka je lagos abin mamaki jihar lagos canzawa take ci gaba take samu wanda shine tushen wannan ci gaban na lagos abu na biyu muhimmi shine ita a siyasa abin da kake so shine mutum ya gina kasarsa kuma ya gina jama'a in ka duba mutumin nan ya yi gani wajen gina jama'arsa ga baki ɗaya ba ma a lagos ba ma in ka duba ga baki ɗaya wato gabas maso yamma ka ga abin da ya yi a yanzu haka yana akwai fatin mu tana da gwamnoni guda biyar a cikin shida a wannan bangare kuma a gaskiyar magana in dai za a yi adalci mutumin nan a fatinmu shi ne shigowarsa ce ta sa allah ya kawo ga wannan nasara da shugaba buhari ya yi a 2015 mutumin nan ya sake ba da goyon baya a 2019 mutumin nan kuma a baya ya ba 'yan arewa mutum biyu ya ba hannu uh, tuku abubakar takara a ƙarƙashin jam'iyyarsa a 2007 kuma ya sake ya ba nuhu da sakara a 2011 wannan ya nuna akwai kyakkyawa alaƙa tsakanin wato 'yan arewa da 'yan gabas maso yamma so dai akwai adalci kuma akwai aminci kuma akwai gaskiya abinda tunumbu ya wa arewa ina tabbacin cewa babu wani wanda ya mana kamar sa a kudu don haka fatanmu shine wannan abin da ya mana mu saka masa da alheri tun da bai taba cewa yana neman wannan abu ba sai yanzu muka ga cewa to lallai ya kamata a tashi tsaye a ga cewa in allah yadda ya samu ya yi nasara tunda nasarar tunumbu nasarar arewa ne don mutum ne mai kauna arewa yanzu kuma shirin namu zai kada zuwa jihar zamfara inda mataimakin gwamnan zamfara mahadi aliyu gusau wanda ake shirin tsigewa ya ce ana yi masa bita da kulli ne saboda ya bin gwamnan jihar bello matawalla zuwa jam'iyyar apc ranar litinin nan ne kwamitin da babbar mai shari'a ta jihar ta kafa zai zauna domin jin bahasin mataimakin gwamnan game da wasu tuhume-tuhume da ake yi masa sai dai a yayin hirarsa da kafa yada labarai ta bbc mataimakin gwamnan ya fito fili ya ce ba zai amsa gayyatar da aka yi masa ba domin an saba doka wajen bin ka'idar tsige shi kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar nan ya tanada. to da wannan kuma shirin namu zai dakata alabashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za mu dora da karin wasu labaran ku biyo mu sai dai kan sannan za ku ji cewa matasa a arewacin najeriya sun buƙaci shugaban kamfanin mai na nnpc da ya yi marabus saboda ba dakalar shigo da gurbataccen man fetur cikin ƙasar nan ku biyo masu sashen labaran kasuwanci domin jin wannan da ma wasu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 haka kuma an tsara manhajar mu ta shaidun gani da ido domin ku rika aiko mana da hotuna ko bidiyo ko kuma labaran da ke faruwa a yankunan da kuke da zarar kun sauke wannan manhaja sai ku dangwale ta da dan yatsa sa'an nan ku shafi kanta nan take za ta buɗe muku wani jadawali daga nan kuma sai ku bi ka'idodin da aka zayyana domin aiko mana da sakonni sai mun ji daga gare ku yanzu kuma lokaci ya yi da shirin zai dora inda gamayyar kungiyoyin farar hula 25 na arewacin kasar nan da kuma na kasashen waje da ake kira da coalition of concerned northern forum sun yi kira da ayyuwa hukumar kula da harkokin man fetur ta kasar nan nnpc garan bawul akan gurbataccen man da aka shigo da shi cikin kasar nan daga waje makonni uku da suka gabata kasar nan ta fada cikin wani wato cikin wata mummunan matsalar karancin mai sakamakon gurbataccen man da aka shigo da shi lamarin da ya janyo dogayen layuka a gidajen mai ƙungiyar a wata sanarwa da ta fitar a lahadin nan mai dauke da sa hannun shugabanta da kuma kakakinta malam ibrahim bature da comrade abdulsalam muhammad kazim sun yi allah wadai da karancin man fetur da ake fama da shi a fadin najeriya inda suka bukaci shugaban kamfanin man na nnpc mele kyari da wasu daraktoci da suka wato da wasu sa da su gaggauta yin murabus saboda abin da suka kira karya tarihin gwamnatin shugaba buhari na rashin ganin karancin mai tun bayan hawarsa bisa kan karagar mulki taron kuma kamfanin fasaha na apple ya fara ba wasu kwastomominsa damar sauke manhajar sada zumunta da aka kera saboda donald trump da magoya bayansa manhajar da ake kira da truth social tana tallata kanta a matsayin dandali ga waɗanda suke jin ana danne ra'ayoyinsu a wasu shafukan sada zamantar an dakatar da tsohon shugaban na amurka daga amfani da facebook da twitter bayan da wato bayan mummunan harin da aka kai akan ginin majalisar dokokin amurkan a bara daga ƙetare kuma zanga-zanga ta barke a biranen morocco akan adawa da tsadar kayayyakin masarufi a yayin da kuma al'ummar kasar ke tunawa da shekaru 11 da aka cika da kaddamar da fafutukar neman sauye-sauye a kasar a ranar 20 ga watan fabrairu aka kaddamar da fafutukar neman sauyi da adawa da rashawa a shekarar 2011 da ake zanga-zangar kasashen larabawa ɗaruruwan mutane da suka fito zanga-zanga a ranar lahadi a birnin casablanca suna neman da a saki fursunonin siyasa da ake tsare da su masu zanga-zangar sun ce babu ɗaya daga cikin bukatunsu da aka cimma a tsawon shekaru goma sha ɗaya an kuma gudanar da zanga-zanga ne a biranen rabat da tangiers fari da annobar corona sun yi tasiri ga taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar ta maroko shugaba joe biden ya amince da shawarar faransa na ganawa da vladimir putin muddin rasha bata mamaye ukraine ba hakan na zuwa ne kwana guda bayan yunkurin na karshe da shugaban faransa emmanuel macron ya yayyafa wa wutar rikicin ruwa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce a shirya amurka ta ke ta yi dukkanin mai yiwuwa wato duk abin da ya dace domin ganin ba a kai ga baiwa ta iska ba a cewar blinken shugaba biden ya fito karar ya faɗi cewa a shirye yake gana da shugaba putin a kowane lokaci a kowane irin tsari idan har hakan zai hana fadawa cikin yaƙi a wata hira da ya da kafar yaɗa labarai ta bbc firaministan birtaniya boris johnson ya ce putin na son haddasa yaƙi a turai idan har ya mamaye ƙasar ukraine to daga hafajen wasanni kuma an buƙaci gwamnatin tarayya da ta ƙara ƙaimi wajen bunƙasa harkokin wasanni a tsakanin matasan ƙasar nan domin samun damar yin gogayya da takwarorinsu na sauran duniya shugaban gamayyar ƙungiyoyin wasannin matasa na ƙasa kuma mataimakin gwamnan jihar kano dr nasiru yusuf gawuna shine ya yi wannan kira yayin kammala gasar cin kofin ramat na matasa maza 'yan ƙasa da shekaru 16 wadda ya gudana a filin wasa na sani abacha da ke kanu a ƙarshen makon da ya gabata dr gawuna ya sha albashin hada matasan da suka nuna kwazo a gasar da ministan harkokin matasa da wasanni mr sunday dare inda ya ce a gana wasu ta baya da ministan ya yi alkawarin samawa irin waɗannan matasa guraben karo ilimi da kuma ɗaukar nauyin karatunsu a gasar ta mana wacce aka fafata tsakanin ƙungiyoyi goma sha shida tagogogin kano da abuja ne suka kai zagayen ƙarshe inda abuja ta lallasa kano da ci daya da nema a nan kuma fair emirates abomeyang ya ci kwallaye uku rigis a wasan da aka fara da shi a barcelona a wata fafatawa da suka yi da suka yi wa valencia ci hudu da daya a gasar la ligar kasar spaniya lamarin da ya kai barcelona cikin jerin kungiyoyi hudu na farkon teburin gasar a aubameyang ya ci kwallo biyu kafin hutun rabin lokaci bayan da frankie de jong ya ajiye mai wata kwallo daga nan ne kuma barcelona suka ci valencia kwallaye uku a cikin mintuna goma sha biyar a ganawarsa da manema labarai bayan wasan aubameyang ya ce abokin wasansa pedri ne ya ci kwallonsa ta hudu amma daga bisani barcelona ta tabbatar da cewa alkalin wasa ya baiwa aubameyang kwallon lamarin da ya baiwa dan wasan gaban na kasar gabon